This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci guda hudu da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohat 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da lol fm. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraro tare da fatar kun tashi lafiya jima'i alike farin cikin gabatar da wannan shirin. Tare nake da Usman Kabara sannan kuma ga kanun labarai. A jiya Lahadi shugaban Amurka Barack Obama ya umarci gwamnatin Amurka da ta fara shirin dagewa Iran takunkuman da aka kakaba mata. Haka kuma za mu ji yadda adadin alhazan Najeriya suka kai na rasuwar da suka yi a turmutsutsun da aka yi a wajen jifan shedan. Wani balarabe dauke da bindiga da wuka ya har Yahudawa a tashar motar bas jiya Lahadi a ba. To kanan labarin kenan bayan kun gama shan labarun duniya Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. Haka kuma muna da rahotanni guda biyu. Ɗaya kan gazawar da jihar Adamawa ta yi na cimma muradun ƙarni kan tsabtace muhalli sai kuma furicin wasu 'yan majalisar wakilan Najeriya akan cewa shugaban hukumar kwastam bai yi daidai ba da ya ce najeriya za ta ci gaba da sayan shinkafa daga kasashen waje jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran A jiya Lahadi shugaban Amurka Barack Obama ya umarci gwamnatin Amurka da ta fara shirin ɗagewa Iran takunkuman da aka ƙaƙaba mata bisa abin da aka kira da ranar rungumar fara zartar da yarjejeniyar nukiliyar Iran ɗin da ƙasashe shida masu faɗa a ji suka kulla a watan Yulin da ya gabata. Wannan fara shirin ne zai zama matakin farko na fara aikin yarjejeniyar kamar yadda aka kulla Obama ya faɗa a jiya Lahadi cewa, "Na yi maraba da wannan muhimmin matakin ci gaba sannan mu da abokan hulɗarmu dole za mu fuskanci mataki mai wahala na aiwatar da yarjejeniyar da ta sa muka haɗu game da shirin nukiliyar Iran." don tabbatar da cewa ba za a iya kera nukiliya a wajen ba kungiyar tarayyar turai ma ta mika kundin doka don ba wa membobinta damar dubawa da kuma tsaida takunkuman a wata sanarwa a talabijin ɗin gidan eh, na iran ɗin ya tabbatar da cewa ƙasar za ta cika sharuɗanta sannan ko a makon da ya gabata jami'an iran sun ce nan da karshen shekarar nan za su zama sun gama cika nasu ƙa'idojin Wakilin sashen Hausa a Makka ƙasar Saudi Arabia Nasiru elika ya aiko mana da rahoto akan adadin alhazan Najeriya da suka rasu a tumurmutsin na zuwa yanzu. Zuwa yanzu dai an tabbatar da a alazai 199 da ya nuna ƙarin rasuwar mutum 54 daga adadin alazai 145 a alƙalman da aka fitar makon jiya. Kwamishinan labarun hukumar alazan Najeriya Sheikh Sale Okenwa ke ƙarin bayani kan ci gaba da binciken yawan alhazan da suka rasa rayukansu a turmutsutsun tafiya jifar shedan ranar 24 ga watan jiya. Yanzu dai mutum 111 ne ake nema inda ake jinyar mutum biyar. Yuqaddimu taho bil na fi hadhihi al makanat jamarat Shaggiro Argungu ke addu'a ga marigayen a taron juyayi da bankwana kwana ga alhazai da hukumar kula da alhazan Afirka da ba larabawa ta shirya a Makka. Inda har jihar Kebin ma da ta rasa alhazai guda biyu ta samu yabon ba alhazai abinci sau uku a wuni da kulawa da tsafta. Kanan Sama'ila Yombe Dabai shine mataimakin gwamnan jihar Kebbi. Mun tsaya mun ɗauki lamba na nuna cewa mai aiki. Mun Dole ne mu kuma Mutum tuna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya abin nan da ya faru allah ya gafarta musu allah ya sa sun huta mu da muka saura allah ya sa mu cika da imani wani batun da ke daukar hankalin alazan in ji sarkin kabin argungu alhaji sama'ila muhammad mera shine ajiye alazan najeriya guda dubu sittin da shida a can nesa cikin yankin muzdalifa maimakon muna duka mu kamsi aka ajiye mu kamsi ai ba amina bane ai muzdalifa ne kuma ina cikin wayanda muka je tare da sarkin kano wurin shi minista na haji gaba daya kuma muka gaya mashi na cewa yanzu mun kusan shekara ashirin a wannan wurin ko banza ya kai kilomita biyar da rabi zuwa shida zuwa wurin jifa yanayi na lokaci ya canja yadda aka yi hajin bana cikin zafi haka za a yi shi har shekara goma nan gaba mun gaya masu a wurin da cewa akwai bukata duk inda ka zauna wuri ɗaya shekara ashirin tun duk alhazai muke kuma abu guda muka zo yi to a canja wasu inda suke can gaba din su ma su koma ba su ɗanɗana mu kuma da muke gaba mu zo gaba mu samu sauki da dukkan yawancin mutanen da suka fito daga afirka ba a kyan fata duk ta, ta shafe mu kuma ta damu kowa na ba alhazan jihar sokoto ne suka fi kowace jihar rasa alhazai da alhazai saba'in da tara nasiru da malika murar amurka daga makka Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani balarabe dauke da bindiga da wuka ya hari Yahudawa a tashar motar bas jiya Lahadi a Barshiba. inda ya kashe sojan Isra'ila ɗaya da kuma raunana mutane goma kafin daga baya 'yan sanda suka harbe shahar lahira. Wannan dai shine hari na jina-jina mafi muni tun bayan makonni biyu da aka yi ana hare-haren Isra'ila da Falasɗinawa da suke kai wa juna da aka hallaka Yahudawa takwas da Falasɗinawa 41. Cikin kankanin lokaci aka gano kowane ne wanda ya harbin a tashar motar cikin waɗanda suka jikata har da wani ɗan ƙasar Eritrea da 'yan sanda suka kuskure bisa zaton shine ɗan bindiga na biyun. An sami rahoton rikici a ranar Lahadi a birnin Hebron da ke gabar yammacin kogin Jordan da kuma kan iyakar Isra'ila da Gaza. 'Yan sanda sun fara gina katanga tsakanin garin Yahudawa na Arman Hanatsib da kuma na Falasinawa Jabal Mukaber da ke kan gabashin Kudus ɗin don kare aukuwar wani rikici. 'Yan ƙasar Masar masu kada kuri'a kaɗan ne suka fito a jiya Lahadi don yin zaben 'yan majalisa wanda ake zaton zai ƙara ƙarfafa mulkin shugaban ƙasar Abdul Fattah al sisi Da a ci gaba da zaben a yau Litinin a yankuna goma sha hudu daga cikin ashirin da bakwai wanda tun da safe za a buɗe rumfunan zaɓe. Zaben da aka daɗe ana ɓata lokacin yinsa wanda zai cike gurbin kujerun 'yan majalisa guda ɗari da da casa'in 496. Za a ci gaba da zaben a ranakun 22 da kuma 23 a wasu wuraren a cikin ƙasar. 'Yan ƙasar mazauna ƙasashen waje tun a ranar Asabar suka fara kada ƙuri'unsu. Ana zaton samun sakamakon zaben a farkon watan Disamba mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kuma ba wani takamaiman labari daga jami'ai ko wata kafa ta fi sabilin layi na fitowar jama'a jiya Lahadi wanda aka yi hasashen cewa bai wuce kashi goma daga cikin ɗari ba. Tun shekara ta 2012 dai ba 'yan majalisa ba 'yan majalisa a Masar tun bayan da kotu ta soke zaɓuɓɓukan 'yan majalisan Yawanci a da 'yan Muslim Brotherhood ne suka mamaye majalisar jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar Muhammad Morsi da aka hambarar. Gwamnatin Colombia da 'yan gurguzu 'yan tawaye sun bayyana wata sabuwar matsaya a hukumance da nufin tantance makomar dubban mutanen da suka bata ko kuma ake kyauta zaton sun mutu a lokacin yakin da aka kwashe rabin karni ana yi an cimma yarjejeniya a ranar asabar a havana wadda ta zo 'yan makonni da gwamnatin bogota da sojojin revolutionary armed forces of colombia suka yarda da sanya wa hannu ta zaman lafiya wanda suka lashe takobi a bainar jama'a za su rattaba wa yarjejeniyar hannu ta samun zaman lafiya a watan maris ɗin shekara mai zuwa ta 2016 jami'ai a colombia sun ce akalla mutane 51 ne suka bata tun bayan da sojoji 'yan tawayen suka kaddamar da fada da gwamnati a shekarar 1964 ƙungiyoyin waɗanda abin ya shafa sun ba da alƙaluman ɓacewar akalla mutane 100 idayar gwamnati ta nuna akalla mutane 200 ashirin ne suka halaka miliyoyin jama'a kuma suka rasa muhallansu. Labarin duniya kuka gama je wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya aiko da rahoton zargin da wasu 'yan majalisar wakilai suka yi wa shugaban hukumar kwastam cewa yana kokarin karya lagon manoman shinkafa a Najeriya. Honorable Usman Ibrahim Auyo da ke wakiltar mazaɓar Haɗeja Auyo da kafin Hausa a Majalisar Tarayyar Najeriya ya ce matakin koma bayan ne ga manoman shinkafa na cikin gida Najeriya. Haɗeja jama'ari tun daga kura ta shafi wajen kusan jiha uku ko Ka noma shinkafarka, ka kai ta kasuwa, an sayi ta dubu hudu, dubu hudu da ɗari biyu. Kuma yanzu an kwararo ta shinkafa an ce a kwararo ta wannan wannan din ma idan aka inganta manoman wurin ai hamid ali da ya ce a shigo da shinkafa ya kamata ya ce gwamnatin tarayya ta inganta wannan noman ka gani ba najeriya ba sauran ƙasashe da muke iyaka da su a wannan noman shinkafar daga bakin kura zuwa eh, yobe zuwa jihar jigawa zuwa some part of bauchi eh, mun ci yadda najeriya mun ci da wayannan ƙasashen da suke iyaka da mu shi kuwa takuransa honorable rabi garba kaugama wanda ke wakiltar mazaɓar malam maduri da kaugama a majalisar wakilai ta ƙasa duka daga jihar ta jigawa cewa yayi da farko ma ce aka yi haramcin da gwamnatin najeriya ta kafa doka a ka kuma a ce mutum ɗaya ya bugi kirji ya ture wannan dokar to akwai abin dubawa a ciki babba saboda na farko dai majalisa ce ta ƙasa a shekarar 2011 mai wakilai 360 ta zauna ta ga cewar ya kamata a yi doka da za a hana shigowa da amfanin gona saboda waɗansu dalilai dalilan nan na farko shine a inganta manomanmu na karkara na biyu a yi maganin cututtuka da ake kawowa daga irin waɗannan amfanin gona kamar irin su kaji irin su talatalo su shinkafa duk waɗannan abubuwa majalisa sai da ta tsaya ta yi nazari ta ga dalilin da ya sa ta hana waɗannan kawo abubuwa aka kuma zartar da doka wanda babu wani mahaluki duk mukaminsa a najeriya da zai iya cewa na kau da dokan nan ba tare da majalisa ta zauna ta ga cewar ya cancanta ta ɗaga ko kuma ta bar shi a haka ba za mu gaya wa national assembly cewar abubuwan da ya karya ka'ida abubuwan da ya kashe ƙasa ne abubuwan da ya gurgunta manomanmu ne na karkara honorable rabiu garba kaugama kenan dan majalisar tarayya daga jihar jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria. Binciken da wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya gudana a jihar Adamawa ya gano cewa gwamnatin jihar tana fuskantar matsalar tsabtace ruwan sha da muhalli a sakamakon kasa wata na biyan nata kaso a asusun karo-karo na haɗin gwiwa shekaru bakwai da suka shige domin aiwatar da ayyukan muradun wannan ƙarni mai ƙarewa a wannan shekara. Yayin da wa'adin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗiban makanta na cimma muradan karni daga shekara ta dubu biyu zuwa dubu biyu da goma sha biyar ke karewa. Jama'a sun soma sharhi na irin nasarori ko akasinsu da muradin karni nan ba na bakwai kan kiyaye muhalli da samar da ingantaccen ruwan sha shekaru goma sha biyar da suka gabata. Malam Halilu Muhammad shine manajan cibiyar samar da ingantaccen ruwan sha a yankunan karkara da kuma tsabtace muhalli na jihar Adamawa. Ya ce an samu koma baya baya sakamakon kasawar gwamnatin jihar Adamawar na biyan kashi talatin bisa ɗari ga asusun karo-karo na haɗin gwiwa da ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka haɗa da ƙasashen Turai, Bankin Raya ƙasashe masu tasowa da kuma Bankin Duniya. A batun cimma daman wannan muradan a gaskiya ba a cimma daman ba. In ka kula ƙasashe da yawa suna neman a ja abun ma zuwa gaba. Kan cewa lallai har yanzu ba a cimma muradan ba da ruwan sha da tsabtace muhalli da tsabtace kai na karkaran mu nan Adamawa kara bakwai da suka wuce ba mu ba da counterpart funding ko da nasisin kobo ba ko wani external donor ba Adamawa sai wannan shekara nan ne muka fara samun counterpart funding yana flowing sana external donors su ma suna kawo nasu shine kaga har muka fara achieving ayyukan da muka ba je ko ina ba mun gama bohol kusan 200 a kayuka mun gina lafiya filatrins guda 40 jihar Adamawa na bukatar sama da miliyan goma sha biyu domin tanadar gwangwanaye na zub da shara da kuma motocin kwashe shara a fadar jiya da kuma kewaye lamarin da a halin yanzu gwamnatin jiha bata mallaki gwangwani ko motar kwasar shara ko da guda ba. Yanzu kwamishinar ma'aikatar kula da muhalli na jihar Adamawa Malam Hamaji Bulus. Idan za bi zahiri kusan an gaza kaɗan a yanzu ba abun da za mu yi mu fada cewa domin idan ina ka zagaya akwai da makin da za a bayar yanzu ba mu ci fasma ba. Malam Salik Kinjir mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ne. Yanzu daga shekaran ya kare 2015 wahalan ruwa bangan ta ragu ba karuwa take. Ki kaga inda akwai masu arziki yawancin su dai suna tana da ma kansu abun zuba shara wanda za a bi su layi layi zuwa ɗiba amma inda talaka suke zama generally ba a kai musu abun zuba sharan ba na gwamnati da aka sa ma ana bar har ya cika ba a zuwa ɗebe kaga kenan illolin fi yawa kasuwanni da tashoshin mota na daga cikin matattarar jama'a da ke fuskantar kalubalen samar da ingantaccen ruwan sha musamman ma na tsabtace wuraren ba haya alhaji muhammad ibrahim 86 shine shugaban 'yan kasuwa ta gamzaki da ke yola fadar jihar adamawa so matsala mutane akwai matsaloli da dama irin wani lokaci sai ga mutane suna gani gashi an tanada wajajen ba haya a cikin kasuwannin mu din amma sai ga abu makin ciki wani lokaci wasu yan kasuwan wasu mutane su koma gefe dan naira goma da za su ba don a ba su ruwa su tsaftace jikin su sai abu a sirce su koma gefe suna tsayawa suna bukatan su a gefe su tsukuna su samu dan lungu ko na a wani lokaci sai ka samu irin wannan yana faruwa a kasuwa illoli da kuma matsalolin kiwon lafiya da jama'a ke fama da su a sanadiyar rashin wuraren zub da shara da kuma ingantaccen ruwan sha na matukar addabar lafiyar jama'a musamman mazauna unguwar marasa galihu na manyan birane in ji dr nathaniel badlin kwararre kan sha'anin kiwon lafiyar jama'a shi shara bai kamata a kona shi a fili a waje haka ba hayaki wanda yake tasowa dinnan yana kawo cututtuka ta wurin huhu wato cututtuka wanda zai shafi dan adam game da wurin numfashin shi ko kamar su asma a turance da damansu sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola najeriya Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, lokaci ya yi da za a saurari ciki da gaskiya. ni ce me ya faru bai da lahiya ne an ka ce a wasu 'yan sanda ne son ka kashe can kasuwa teki to mu dai wata magana ba mu ji wadda an kai ba in dai su 'yan uwan waɗannan waɗanda ya zan sun aikata abin nan sun zo nan sun yi mata ta'aziyya waɗanda sun ka zo sun ka yi zana'iza ta yi sun ka yi mai wanka suna nuna cewa kamar an kama waya ne an bar hide ne eh to wanda ake zargi da wannan aiki suna nan suna hannunmu kuma yanzu muna bincike suna hannunmu a cid su biyar ne suna nan a cid ana bincike yan sandanmu ne wanda suke aiki a nan jihar suna pmf a pmf ne amma a jihar nan suke aiki kuma an tura su ne a wannan area din area din isa aka tura su patrol a cikin wani daji a nan isa nan ne a gurin aikin su na daidai an tabbatar da an samu wani wani abu tsakanin su da shi wannan mai mutuwa an samu link a shi ne magana farko tukun jama'a assalamu alaikum a makon jiya muka ji ta bakin yar uwa da kuma mahaifin marigayi haya shehu shinkafi wanda ya mutu a sanadin wani abu da ake zargin wasu 'yan sanda su biyar a yankin isa ta jihar sokoto da yi masa waɗanda suka yi jana'izar sa sun ce da alamun an danne ko kuma an murɗa masa wuya ne mahaifinsa alhaji shehu shinkafi ya ce tun lokacin da suka kai kukansu wajen 'yan sanda kan wannan abu da ya faru har yanzu ba su ji ƙala ba to amma shi kwamishinan 'yan sanda na jihar sokoto salisu abdullahi fage ya ce shi bai san wannan labarin ba ma tun da fari sai a bayan da su iyayen wannan yaro suka kai masa kukansu kuma a yanzu haka yana kan binciken wannan lamari kuma ya sa an kamo waɗannan 'yan sanda su biyar suna kula a ofishin cid na jihar sokoto bari mu faro daga kan mahaifin marigayin wanda zai ci gaba da na bayani ya ba shankayi To, mu dai wata magana ba mu ji wadda an kai ba, in dai su ‘yan uwan waɗannan waɗanda ya zan sun aikata abin nan sun zo na sun yi mata aziya Shi ɗaya mun ka sani. Mm. To, kana ina wannan lamarin ya faru kuma yaya ka ji da wannan lamari? To, lokacin na ni na gaya maka cewa ba ni nan. Mun yi tahiya can birnin gwari. ranar asabar lallaha da wannan abu ya faru ba nan ni kuma ban dawo ba sai ran talata ina dawowa nan na shiga cikin gida sai na ga mata cike da gidan ga sa'an nan kuma da wasu mutane suna nan zazzanni sai na tambaye su mi ka faruwa sai sun ka ce mai ayi hayya ne ya rasu ni ce mi ya faru bai da lahiya ne an ka a wasu 'yan sanda ne sun ka sun ka kashe shi can kaso teke to kamin mu je ga wannan kashe shi shin bayan sun kama shi a ina ne suka kama shi sannan ba su ta da shi kamar ofishin 'yan sanda ko wani a makamanci haka ba a'a nan wurin nan 'yan da sun ka zo suna faturo suna ansa kuɗi ga direbobi nan sun ka kama shi abin da ka faruwa lokacin da sun ka kama shi shi ya hayya ya ce masu to ai buhari ya hana irin wanga an sa kuɗi da aka shi an mahari eh, ya hana an san wanga kuɗi da aka bayan mota ta ɗaga da yahaya sai mutanen da a cikin mota na sun kace ga 'yan sandan nan nan sun biyo ku sun biyo ku ina ganin ku akan maganan nan da kai musu shi yasa sun ka biyo ku to bayan nan bayan sun shiga gero da shi tun da hakaci ya yi kwana biyu duk a ina ya waɗannan kwanakin kamin kamin yaro suke a'a ba magana kwana biyu ba ni ni kwana ni, ni abba na nan fa abin da nika nihi ka ce ranar lahadi ne wannan abin ya faru rami ya rasu ya rasu ran lahadi din tun ranar ya rasu ranar ya rasu eh to kaman ah, me ya faru watakila ga jikin shi watakila da kuke gani ya sanadiyar mutuwar shi da son ka zo son ka yi zana ya son ka yi mai wanka suna nuna cewa kamar an kama waya ne an bar hide ne hmm. to kaman wa ya kawo gawar shi ana ya ce ta kawo gawa tenan tare da wani direba ana ce mishi kabiru juli ita waye ba ta gawan ko ko iya shi ta tarar da ita wato can lokacin nan da sun ka ta an ka ɗauki hoto ne can wajen abin na likita sayan birni shi ne an ka bakka ta gawa tare da shi kabiru jilo wanda ya ɗauka gawa an ka kawo ta nan gida so yanzu an yi mai jana'iza ke an yi mai jana'iza eh a matsayinka na mahaifinsa ya ka ji da wannan rashin to sai hankuri amma kuma yana neman to yana neman haƙi na a bi ma haƙƙina alhaji shehu shinkafi mahaifin marigayi yahaya kamar yadda na ce salisu abdullahi fage shine kwamishinan 'yan sandan jihar sokoto kuma shine iyayen yahaya din suka kai masa kokar abin da ya faru eh to wanda ake zargi da wannan aiki suna nan suna hannun mu kuma yanzu muna bincike kan shi an bincike na 'yan sanda da kuma 'yan sanda wanda suka yi laifi akwai wasu ka'idoji kafin daga baya a mika su gaban kotu za a bin su ka'idoji wanda procedure ne idan an gama insha Allah za ka yi gaban kotu ana bincike to a hali yanzu ina su 'yan sanda suke suna hannun mu a cid su biyar ne suna nan a cid ana bincike dama 'yan sandan jihar sokoto ne ko da ke hedikwata ko ko a wani yanki na ofishin 'yan sanda 'yan sandan mu ne wanda suke aiki a nan jihar suna pmf a saman pmf ne amma a jihar nan suke aiki kuma an tura su ne wannan area din area din isa aka tura su patrol a cikin wani daji a nan isa nan ne a gurin aikinsu amma daga bayan da suka samu kansu a sabon birni har suka je wannan kasuwa ta take din nan wadda aka yi zuwa cin kasuwa daga shinkafi to shine ba mu sani ba amma ma nan muna bincikawa suna nan a tsare suna tsare a CID za ku je in kun je za ku gansu to ranka dai akwai wani watakila tattaunawa ko kuma wani bincike da kuke wanda ya danganto da iyayen shi yaron don ganin cewa su suna korafin har yanzu ba su koma jin wani abu daga hukumar 'yan sanda ba watakila ko wani bincike ko wani tattaunawa da su akan yanayin wannan da ake ciki ai su iyayen yaro ne suka yi kara a guri na suka ce ga abin da 'yan sanda suka yi wa ɗansu a lokaci kaza muka je muka binciko muka sami 'yan sanda na wanda suka yi wannan aiki a wannan guri muka kira wasu a nan shaidu suka ce eh, su ne su suka yi aiki a wannan guri shi yasa muka fara bincike amma ai sai sai eh, eh, iyayen yaro suka daga shinkafa suka suka mun kara tukunna a ah, insha Allah ai shi sa a nuna cewa da 'yan sanda da civilian da kone organization in mutum ya laifi ai doka ta ce eh, eh, eh, dole sanda kanka ai shi sa ba za mu kyale ba in sanda ne suka yi za mu bincika in ba ba 'yan sanda ma in wasu kungiyoyi ne kamar yan suka Allah security agency ai kun ga muna bincika ai to zuwa yanzu ran kaɗai me kuka so ma ganowa dangane da hannunsu a cikin wannan aika-aikar ah, ya kan shi bincike ba ka yake ba a ce a ah, me ka fara ganowa na daidai an tabbatar da an samu wani wani abu tsakaninsu da shi wannan mai mutuwa an samu link a shi ne magana farko tukun tunda ai abin da ya faru sai da ya jima wa mu sani ba sai da yan uwa suka suka mun wa ga abu da yan sanan suka wa sannan muka nemo su waye ma yan sanan tukunna sannan har muka samu samu ka zo wannan matsayi akwai dangantaka tsakanin su dan yaran biyu ne shi ɗaya ne shi ɗaya bai mutu ba to ɗaya ne ya mutu amma shi wanda bai mutu ba shi ne ya kawo mana bayanin abin da binciken yana shi za a yi insha Allah Masu sauraro idan har aka gama bincike nan da shirinmu na gaba za mu ɗora a kai. Ma'ana dai za mu ci gaba da bin sawun wannan batun har sai lokacin da aka yi adalcin da ya kamata ga su iyayen mamaci. Yanzu a madadin Murtala Faruk San Inna, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar a huta lafiya. ga takaitattun labarai kafin mai sallama. A jiya Lahadi shugaban Amurka Barack Obama ya umarci gwamnatin Amurka da ta fara shirin dagewa Iran takunkuman da aka kakaba mata bisa abin da ya kira da ranar rungumar fara zartar da yarjejeniyar nukiliyar Iran din da kasashe guda shida masu fada a jiya duniya suka kulla a watan Yulin da ya gabata. wannan fara shirin ne zai zama matakin farko na fara aiki da yarjejeniyar kamar yadda aka kullata. ta Wani balarabe ɗauke da bindiga da wuƙa ya hari Yahudawa a tashar motar bas jiya Lahadi a Barshiba, inda ya kashe sojan Isra'ila guda ɗaya ya kuma raunana guda goma, kafin daga baya 'yan sanda suka harbe shi har lahira. Wannan dai shine harin jina-jina mafi muni tun bayan makonni biyu da aka fara na hare-haren Isra'ila da Falasɗinawa da suke kaiwa junansu, da aka hallaka Yahuda takwas da Falasɗinawa arba'in da ɗaya. 'Yan kasar Masar masu kada kuri'a sun fito ba da yawa ba a jiya Lahadi don yin zaɓe kashin farko na 'yan majalisu, wanda ake zaton zai ƙara ƙarfafa mulkin shugaban ƙasar abdulfatah al sisi za a ci gaba da zaben a yau litinin a yankuna goma sha hudu daga cikin guda ashirin da bakwai wanda tun da safe za a buɗe rumfunan zaben zaben da aka daɗe ana ta ɓata lokacinsa wanda zai cike gurbin kujerun 'yan majalisu guda 496 To sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe takwas na safe agogon Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da sun kashe mutane goma sha biyu kuma sun kokone gidaje. Yawan mutanen da 'yan Boko Haram suka kashe a wani harin kunar bakin wake a jihar Adamawa a ranar Asabar. Za ku kuma ji rashin amincewar 'yan jihar Yobe game da miƙa sunan Hajiya Hadiza Bukar Abba Ibrahim a matsayin minista. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.